ranar 25 ga watan afrilun kowace shekara dai rana ce da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar faɗakar da al'ummar duniya game da illar da cutar malaria ko zazzabin cizon sauro kewa bil'adama a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai ƙasashe masu tasowa najeriya dai na ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙasashe da cutar ta ƙici ta cinyewa lamarin da kuma ke haifar da mutuwar mata da ƙananan yara musamman ma dai a yankunan karkara taken bikin na badare shine a shirye muke domin kawar da cutar malaria a wani rahoto da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa mutane kusan rabin miliyan ne suka rasa rayukansu a shekara ta dubu shida sakamakon kamuwa da cutar ta malaria a inda kuma mutane miliyan 216 biyu suka kamu da wannan cuta duk da a shekara ta dubu hukumar ta lafiya ta bayyana cewa ana kashe kusan dala amurka biliyan uku wajen samar da magunguna da sauran kayayyaki na rigakafi kasashe da dama na duniya na ɗaukar matakai da suka ga ya dace bayan na majalisar ɗinkin duniya domin kawar da wannan cuta ko kuma neman sauƙinsa ga bil adama. a najeriya dai an ɗauki matakai da dama da suka hada da rage farashin maganin cutar ta zazzabin cizon sauro tare da samar da gidajen maganin sauro mai hada da magunguna domin rigakafin wannan cuta wanda kuma ake ba da shi a asibitoci daban-daban na kasar to kuma takin rage farashin magungunan cutar zazzabin cizon sauro zai taimaka wajen rage kamuwa da cutar tambayar kenan da na naiwa famasi salihu ibrahim wani kwararren likitan hada magunguna a najeriya eh to zai yiwu ya danganta ga tsarin da aka bi dole ne a zanna da masu ruwa da tsaki a harkar magunguna daga masu shigo da magunguna zuwa masu rarraba magunguna zuwa masu sai da magunguna dole ne a zanna a tattauna da su a fiddo tsarin a ga ta yaya za a bi a sako da farashin yadda har mutanen karkara ma za su samu su karu da wannan manufa da ake so a kawo da shigo da ita. Dogoya talakawa suka ga matakan da gwamnatin Najeriya ta dauka musamman ma dai na neman karya farashin kwayoyi ko magungunan cutar ta malaria ga dai abinda malam Dalla da aboki ke cewa. To Alhaji malaria Afirka ciwo ne? ai malaria afirka ba ciwo bane shi jab mutum ne wanda yake shi baki ya jan mutum ne ya riga ya saba da jin daɗi ya ci karas ya ci ganye ya wanda zai shakari to miyan kuka eh, ya koma ya kwanta a gadon kara kuma ya kwana a daji gindin gulbi ɗiban ruwa a gaya mai wani ciwon malaria ga yarba na yawo da magani za a ce ma maganin malaria ne kuma wallahi in kasha sha za ka warke naira ashirin ne kofi to kowane mataki na rigakafi ya kamata al'umma su ɗauka domin hana kamuwa da cutar ta malaria ga dai likitan hada magunguna salo ibrahim rigakafin da zazzabin ciwon sauro kullum ana faɗi a daina barin gwata daina gyaggyara ruwa ya daina kwanciya sannan ciyawa da take fitowa gefen gidaje su ma a ciccire su babin ya jibrin murai amurka daga lagos